الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقاتل رودي يا الله وصلاة يسي شبياني شنو تبتو يا نبي صلى الله عليه وآله وسلم من الناس فشلقون يا رجب 1431 هجرية ناجن ديدي بصفة قدساني يا تتندى سلاكي yes sir teacher eh july 2010 ta miladiya insha Allah ta'ala makanta ne ga madrasatu ibn kasir sun kwace abin nan yawa ta katoni ta su ne ga aqidatu salafi wa ashabul hadith aqidatu salafi wa ashabul hadith أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة ثالث الإمام الألامة أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى نجاجلي نجراجي 373 نجاجلي نجراجي 449 suna littafi a kida salafu shi da zaba hadisi shi kwama arrisala litafi na kukwai kala da kai ahlus sunna nan gangani da zaba a shi da a shi man cikon cikon shi nan kunda mini yana rusulu da ya kafin shi nan ya zuɓe kyau sai ma na yi littafi na wabanu kashi nini ke ya kila ba ci zai ya salafu ya taci zai shi ya ashabul hadisu a ne goya ya daidai ya gani ina ya da nan awwa tun daga al'akudu alaya go ko alaya ci ko al'akudu wata tawfiq ko alaya go mulu gube kagwe mai bayan ciwo. amma da yi silahu a ga wajen ne ya aki da nan gayen doro na ku kwai kala da egan etu etu ne da lo gangani da ya gbayanin na ku kwai kala da yin doro na gaji alaka ya ayi ma ne jina sai ci da tuciwi da mala'ika da falikiyani da kaddare da gaibushi ran da ya na ji hakin kilagwa wa lamarin na tsata nan gai ga kiyar aƙidar wale daga babu na kwai kala da ne ga al'ilahi ya tu ina ji ina da alaka da ceci nan wa tu ina da alaka da annabawa shi nan al alma'adu ina da alaka ne da alkiyami zalwaci ya ja sai daga kalimai akida bidiyo ta banu al alkuranu ba kuma da ba sunna ba amma ga ji daidai. lalaci ma ga a kalima ya aliki kadu da na ci amfani jibiyoyi jo na ga isnuwar a gabul kasim alkushiri ba na wajen ci amfani jibiyoyi kalima ya al'aqidati na oyi al'imam abu hamid al-ghazali amma kami zane shi na alhafi ibn jarir a tabari وفي جان فاني بكلمة يا المعتقد يقوى الاعتقاد وكامل عن نجنا والله أعلم فهم اللي تعرف ما يقف فوائد في الألفاظ na Allah da karshe ya mujamul manahi allaziya ya bakar bin abdullah abu zai biyo nan wajen bayani ga wancan amma insha Allah ta'ala lokaci ya gudu gudu bayani ake bi sarawi yana ala alamatul muhaddifa bi muslim al-abdad to ga yake a salafu tana ya salafu na su doya alkhalaf ko opposite yan alkhalaf ene mai ga asalaf na wani na dai guro na ko zai guro shi ba ne gan da ya bai babu ya bai da arabci amma ya ba shi ya ba iftilahu a ga ga ne ya salafu na ngai annabi sallallahu alaihi wasallam bai sahabi shi a tabi'un dan da tabi'u tabi'i ne tabbana nabi sallallahu alaihi wasallam ga khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum laji da alkhairi ga mini yaza an yi jawnan ga karnu yawo kan ga ga karnu na nabi sallallahu alaihi wasallam da bi sahabi shi na kan ga gancin zai ji lami to anan kan ga gancin zai ji lami to anan ko wale da nagayi yustilahu ne fadi a cin ga gaina. aga gaga wa ashabul hadith ya ashabul hadith zije ya ashabul hadith aga ashabu yajamu ya sahibu ko in qala li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam maga la tasubbu ashabi e ga yi sahabin shi ta kuma law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaba ma balaga da ahadihim wala nasifa da ya zaga shi shi mine ba wuce da dukiya da shi fate uhud wace wuce kwayo ce ce da waje waje lade na ku kamu duni mine da saga alim sa sallam shi a jina ta la na wa ne gani dai a sahibu gani nan ko ko sahabiyu ko mu wasu ne yi a sahabu nan zai gagaga zatayin ko alhadis hadisi da ke yi hadisu fale ga ina ya labe su nan mai duk da ya alkali ko opposite ya ina yi bakon wuce ya bayan larabcin amma ya bayan istilahu a zanawa ga yana ya su nan ga iya doro na ga alada ba nabi sallallahu alaihi wa sallam to ba ga to ba tun ko ko yana nabi sallallahu alaihi wa sallam le ji magaganin wuce sosu ya bani wani dajin biyu na na ga hadisin hadisin na ganci suku hadisi ce hujja ga kita cuyi wa ma ata kuma rasul faquzu wa ma nahakum anhu fantahu ina tu shiga Allah yana ya gwa sai na mawa ga dai lugwa nan ya lugwa wa man yuti rasula zanaga zanaga ni kina na kada ta Allah zanan wani tu ceci ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati yadkhuluna aljanna alumun ba ta galo aljanna illa man aba sai zana na gwanin qila ga man ya aba ya rasulullah annabi da annabo qala annabi ga man afa ani da khala janna dan ga mutumi na da aljanna wa man asani faqad aba dan maga alim bana zaman to ga nabo ware ga hadisi ma ga guba aje alhadisi al-kursi amma da alhadith nabawi a da hadisul kudusi a madar hadisul nabawi hadisi ne al hadisul kudusi na rai hadisi na ma'anin daga ba su yaci hadisi na ma'anin daga ba su yaci a ci a gabu biyu na zuganci masu kun mace daga ba nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu ranar ce magani in to manin benu kwanten nan daga ba sai shiga bubiyo amma wa gore wayu da yawa gangani da ma'ane. ga mala alqur'anu pẹ̀lú ìmúta abadun bí tìláwọ́ ti wà gbóòdó sálọ àmá hadith kùrì tó wà gbóòdó sálọ bọ̀ alukur'anu alula bẹ mutawa agogo bẹ mutawa tiran zai ji gobe na, ga wacce dokun dan wuri amma hadith kùrì fi wuri shara tuyo gan wuyi mutawa tirwa wale gan alukur'anu bẹ wuyi mujaza hadith kùrì fi maji mujaza alukur'anu bẹ ganci sukun ɗaya eh, ku gangani bẹ ma'ana ko eh la riwaya bi ma'ana amma hadisi kudisa la riwaya bi wannan bi ma'ana bi shurut mai mutabara ya bayan alilimi jona hadisi na cima hadisi na bawukanci cina suku rai hadisi na alibi sallallahu alaihi wasallam mun ladi yana wale ga hadisi kudisi alibi sallallahu alaihi wasallam daga bayan ce cugo amma hadisi na bawi wuce nan wuto ga yana ma mani daga bayan sai ke bana ne daga gare ma wamma yanzu ku alil hawa in huwa illa wahyin yuhalamahu shadidul quwa ganci masukun wane ga alhadisu hadisi ganci zukun kiyaye ga hadi ciro a madi al'ahadu ciro ya hadisi na jama'a ne gobe nan a dokuna odowa da kutubu ya mutalon hadisu ji a jin bayani ga adadi wuce da shagun ciwo mutawatiru zanuwa ci ga daga zagunin ya bane ya zai ni gari ko ya zagu ba mai aziz ya zagu ta ci mashhur a ga tun ga ku zagu ne wa ji mashhur bai bugu ga na mutawatiro dan na ci gani a yi zagu da bana sai ci ga wal fajr wa layalin ashr dan na ci gani a yi ga shi ba da bana sai ci ga ya a annabi Musa ga tara Musa salatin rajulan bimin katina ko sai shi wata fa'atna min hadi ashrin kaza ko wala hadi da kula shi ba ba na ci gamu a yi za sabunci da ne dai ya ci gane ba ne yanayi dai bata yi filafi ne dai dan gudu nan ba da wani cewa ya ci ne ne je wasa abin ga ya ga hadisi ne ahadu wani mutawatiru hakawa ka ahadu ga ta su kawo ya yi zaini gobe hujjuyo to akido ke na ji akida ne ko au fa mu ga a risalatu ga risala ma da litafiya ce ta qadi sunnati mai ga ga yake akida yin ahlus sunna wa ne ga kalli ga kalli mai ahli tiqadu da akida ya ga gani ko sai ahlus sunna zuje ahlus sunna za ba bayan sunna ji kuma do ga annabi kike ke sunna to ne zo kuma ya sunnatu ne ko yi wanji yi dede ngai ga kiyo sunna larabci ko amma ya bayar istilahu ga jisugu ko ya ce lagan yandoro na annabi sallallahu alaihi wasallam gagan ko ciki ko kile ya ji maga gana ko ya ko tun ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gama la nabi sallallahu alaihi wa alaikum bi sunnati ya ga su sunne mana ya ga su ya koyi wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin ko ne ya koyi al-khulafa'u ar-rashidun dokun don da ya manya a kida shi aja sai uzu lafazin aja sai ja sani ga lafazin ya sunne a ce rifari yayin doro na nabi sallallahu alaihi wasallam yadda mana manhaji na nabi ne rayuwa ta har ganu ga yayi ga malawa la ya kaka a ce ga sunnatu ga ya imam Muhammad da ko a a ya jagaga ne ji amfani ne ba gangani bai kalimar sunna na muganyen doro na waga cewa je lada kawo majiya wa je ne tare ma na wuji farilla ba ne ga yi lagan sunna mandu mustahab da ne biya tare da ga manani a cikin gure amma yake labe ga aga gaga sunna wani opposite ya bibiya ya ga yaje tere ya gabe ko bidiya wale bidiya ba ni ne ya ji amma za ba da haƙi illa dalal ta yadda ba bayan gaskiya ba sai yi amma sun da ya koyi buru yau an na za su rati ta tabi su bula fata fatafarraqa bikum an sabili wa ashabil hadisi bi ashabil hadisi ji wal a'imma bi ba ne ga ala ga al a'imma bi bishiki imamu yi likita kwa bi ma'ana zai ji rusul lahum al-imamatu fi din zai shi imamu fi addini wani galawa da sharhu ne ta qadi ahli sunnati wal jama'a wa ɗi ba biya ga faslu wa zafiya ku fi ma fi ma ruya mar suma lahu imamatu fi din ba na ga ga shi imamu fi na go ku ta zuwa da zamani sahabi ji wa zuwa da zamani a tabi'u na shi wa zuwa da zamani tabi'u tabi'u na shi ku ta ce har zai bi zamani ne wane ga ka na da tutar da sabu da hadis ne ya wuce bayani insha Allah da nan ya ba karshen ga bello wa da zanajin wai zanajin mai babi al'ahin mai dana wa da zan wuce lobi ko in ga zan wuce lobi ci zugun wace lokaci zanajin imamu nan da wuce gaza nan amma har da bani da imamu ne kika shahada kya ayin manaje lami to ya koya akida salafi na ji ake fi ga shahada kya a da ke mana ngama lawa ga da to alil hadith wa ma'asrimul amidatu fi din ya rabiul madkhal rabiul sunna wajib bayani a ga shi imamu tun za mu zamani mafali hadd bani ngama lawa ga ce da tafsirun nabihi ya rabiu wa a ga ga zanaji a imma sunna ji ce hufazu hadisi tun za mu zamani mafari nan wa lawa mu zamani muwasiru ne shi sai ci jin ba wuya wuyayi ta bani ga akida ya salafu da babu hadisi ورسالته في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر وأعني بفضلك ورحمتك واعن بفضلك ورحمتك أخبرنا قاد القضاة بدمشق نظام, نظام الدين عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح الصالح الحنبلي إجازة مشافهة أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن محب المقدسي إجازة إن لم يكن سماعا أخبرنا شيخان جمال الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عمر بن شكر وأبو عبد الله محمد بن محب بن عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسيين حاشية المقدسي يعني قال الأول أخبرنا إسماعيل بن أحمد بن الحسين بن محمد العراقي سماعا أخبرنا أبو الفتح عبد الله بن أحمد الخرقي إجازة وقال الثاني أخبرنا أحمد أخبرنا أحمد بن عبد الدائم رحمه الله وأخبرنا المحدث تاج الدين محمد بن الحافظ إمام الدين إسماعيل بن محمد بن بردة الباعلي في كتابه أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن الخباز شفاها أخبرنا أحمد بن عبد الدائم جازة إن لم يكن سماع أخبرنا الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أخبرنا الخير سماعا أخبرنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني حدثنا والدي شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن فذكره وأخبرنا قاضي القضاة عز الدين عبد الرحيم بن محمد بن الفرات الحنفي إجازة مشاهدة مكافأة أخبرنا محمود بن خليفة ابن محمد بن خلف المنجبي إجازة أخبرنا الجمال بن أخبرنا الجمال عبد الرحمن بن أحمد بن عمر ابن شاكر بن سنديه قال عليك من رب يسر سيكي جسوكي أي سيكي سلامري أي wa'in سيكي جيتي مكو taimako bi fallika wa rahmatika bi وين da waji wajibi ta ce zan dondo na wafe wata taimako muku ganin da sai ci na na wafe wata taimako muku ganin da sai ci na e bana ka sai ci ji wa taimako to ba wani wai lega wata na wata ba ka ga wani muku ya sai ci bai falala ya sai ci bai rama ya sai ci na alkhairi na shi je wani wadiya ga malakan dondo waji waji ne za sai wata taimako muku ganin da sai ci na dora ga da gani na gani ya kai ya kutu sani to da ga aga da yo ta zuwa taimako gani be ceci ebona ceci na latina ga iyaka na bulu wai iyaka kana sayin wai ya ta ga wato ya ci ga iya jibuta wato ya ci ga iya wa taimako gani be yo وما دا مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ابن القيم قال وقدم علي تشاء غيتي بعد ba da ذاتنبو ويقوتيكا قوم ياجي بعد يتشو zandoro na gaga tika cikin waje ba da ya ce ta na ce ci rusu yau maguba mugula da nan bai kunna lil malaika tujudu li adam iblisa ba wa kana kafirin ẹzọ sọ́jọ́ bò nǹkan wòye àjì ìbáàdà tó yẹ ti ni àmọ́ àwọn ẹ̀tí ẹ̀jì náà wúkẹ́ ẹ̀jì mọ́ tó yẹ ti bọ̀ àwọn ẹ̀jì mọ́ sáà mẹ́tì alẹ́ ayé ètò ìlànà tó kẹ́ mi àti bẹ́. man ashraka ma iya taraktu wa shirkahu na ci ba wuce yayi da na ba ne sai ci a da ta sai ci ni beji na wuji ke mina sa sallama wa ne ga na bidiya ke aka da wanda sai ci a ce gwa sai ci a faman ka ne yarju liqa rabbih annabi ba fuga gumbe sai ciwina falyamal amalan salihan ulo tunguru bi mana ulo jide daga sunne wala yushrik bi ibadati rabbih ahada mo gala ndoro pato ci ba ke bayan ibada ma dan gida ta tabaka wuce bani wuta ko tabaka yayi ni ci mo to ya jibuta sai ci umelaji kemi umelaji bo sai ciwo. mai ke laji ke mina nabi sallallahu alaihi wasallam wani na nasu ga su ya cago nga mala hadisi na mala amalu bin niyati ga gariya al ikhlasu hadisi ya man amila amalan ko laysa la ya'muruna fahuwa raddun ko man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun ne ga mizaniyan al mutaba'a to ale ganne gwala ge iyaka na budu yake da shi iyaka na sayin wato ya ciga wa taimako gangani da yau ina qayyim sai ke ga da madarijus in ga halitta shi har sai bayan walage ke wuce so iyaka na sayina za mu ke shi shugan wuyi wai wa taimako bai sai tiya alaliman na naji sifa ya wuja antumul fuqara ila ilallahi wallahu wal hamid ba ta talaka yi bayan sai ci gaya suna waku kenan ba ne jo sai ke da dabobe mai wata mu lo ba sai ci mu ke wani ba kan ci wa ne dun ga dunga yi taimako na zando ruwa da yi wa jo wani sai sai ci na alaga ga ga da shirka wallahu almusta'an ala ma tasifun annabi sa sallallahu alaihi wasallam gai zasta an ta wata mu taimako fasta in billah ga ga wata mu taimako gangani bi sai ne ta ci ganji zugu zanda jawato yake shi yungan wuye wata yamako bai fece amma wuya da lotuwa kuma bai rake da safin ki dabu ba ne ga nake yi kibi wanda nake yi kuskure bai ebana ebana sai lafi daga kuli malu ya da lotu fasayar Allah wa amalakum ce ta leto ya yau rasulu da tuci wani mu'minu gangani bai mu'mini shi annabi sa sallam maga al-mu'min al-qawi mu'min da bakanan khairun wanda al khair daga wa habu ila Allah min al-mu'min al daif kuma ba ta shiga mu'min ne la bugu to cina wa fi kulli khair min dora min yobama wanda alkhairi ran do mina wa maji alkhairi amma da sala ma yan sauka ne ga ajin alkhairi biya wai ki ala amfani biya wani ga da fira je ne wuce har filo so sai ci je sai ki je taimako bi falalayen wai gani da ramarin wani kawai falalayen sai ci no jiya yana ma zakanin ku mini aji zan doro da mini wani gangwana a shawa ne falalayen sai ci a ci hagu jiya ba ni mana sai ci jiya zanen kuma ya ba wa ta uddu ne matallahi la tusuka kwale zuwa ci ca bayan littafi ne wanda da gangan da isnadi ko ga bara na kadu kuda ta bi dimashi alkali ne kali ya yi labari ke ki ne rike sa wale gade ene gan alfazu ne lagwari waya nan kashin hariya man kilo ta lejo adi alfazu ne la Allah ke wajen so eh, la gurwa ne ko hmm. adi akbarana adi haddasana ko ko akbarani haddathani anba'ana anba'ani samitu karatu alaihi kuri alai wa asma wa ana asma bai ne ya ta gane ko ko akbarani ijazatan ba ta walo yuri alfatul iraki ma ga ga mai ba shi amma ki rike na jo zangaci a gan nafas a gan nafas na buka gan alfazi yadda wani ɓata mai haddasa ni kun gani gan ko ko gani wa ne ya zaga ga haddasa ni wo gangani biyu tukpa wo gangani da mishi manya ga yi makanta mai wo ko na da ya ga haddasa na za ka maga shi shi wuce ba ko amma man yi ke da ba ga haddasa na bi akbara na yi irin ni wula sami ci mun yi in ga ga haddasa na manya gbayi in ga ga akbara na ta ji makanta ya gba mun maga eh wajin je ya shiga guyo ka ji gane ko maza bai maliki yau mun yana ya gbo kaga ne alkiratu ala shefi ta ji makanta su ya mun ga mala harbi yin ne kakin ba wannan ke jijinan hmm. eh manyan albaka sai yaji makanta ne yaji makanta sa sai ba manja sai jiki manja sai tu fasara yawo kayan na na ma training ji kuro e bueno we la da baka ji du fo be makanta me ke laza a makatu ba kan wata kawai ji hankali a kawai ji kawai da yana wa biyan ci jan in ga mun ga baka fi a kawai yau ba sai bishi wa sai kuskure kuskuren ci ya bayan ni bayan nawo ni bayan to ko lokacin da kudati bi dimash bi kaliye ni kali shi zica kalim ci zica sun ne likale likale shi yayi jabo da na cha sun ne likale likale da akud aje akud al qudati amma da qadir qudat ko da na cha akud al qudati yayi jo na ga ga al mawridi ko al mawridi likale Allah ci maga zai ta sun ne qadir qudati yayi jo na wa abu yusuf mai ji makanta yan abu hanifa a ce gaga akudal kudatu da zumayin kadil kudatu amma alhafizu subuki ga a akudal kudatu dai burin kadil kudatu amma guba ba sai to kalmar naji gaskiya mai ta wuri je ne ga ungoyi ne ga fe juna sabana nabi sallallahu alaihi wasallam ga akna ismin inda allah su zana ga ya foya ya ne bayar ce da wuri rajulun yusamma malikul amlaki da ne ya tuya ya tuji na ya tiki ya sai da ba malikula mulaki nan gala mai ci na fane ba fe yi ka qudati ko malikula ko ke wuce kwa qadil qudati da ne shiga ta gane wallahi alim kugan akhbarana na alhafizu abu abdullah ke alhafizu hafiz ne alhafizu hafiz nan ga na kwadi su fitina amma wale ga ke wuce wuce ene ye alhafizu nan gai da na ku hadisi fiti nan amma kiyaye matsayin ne za ku fiti mun cin buya alhafizu nan ba le ga zamane kiri zamane jikin zamane kiri at least asa sita bayanin ta sinadu ta yandoro a fitila wake da masnadi ya limama Ahmad ibn Hanbali adiyu ko da yiri asnan al-kubra ya alimamu albaihaki da na jibe a can gane wuce ake de ke wuce wato ilimin mustalawar hadith wuce ga biyu ma ga ta ni zai rike tsakanin kiyo tsakanin nage nagya ne sai wuli zati ne sai wuli gari ne hasanu li zati ne hasanu li gari ne muallal ne maklub ne kaza ne kaza umma ke de ilimin rijaluji tu babu nan zai yi ne ci rijalu a ji sojo patina a dokunan da yi ɗaya wato benene ne daga aje kiyo ga aje alhafiz um ba ne ga ga hadis isnadi ne ba man gina nga barana alhafiz abu abdullah muhammad ibn abdullah ibn ahmad ibn al-muhibbi al-maqdisi al-maqdisi ko ijazatan al-maqdisi family na cikin shamunin a ga a yi family wuce aga ga family ya almakadisa shi zandoro ne da daga wani man wato bagi tun ragi umarci ya yanzu ce jahili ne hadisi tsaba da fikira na bila duk abu gani almakadisi da rabu don abu musa almakadisi da rabu don ibn abdul haji na littafin na wuyo na ila littafin na wuyo tonin babu go ni wuce rabu don ko mufiku din ibn kudama ba ta hadisi ne emi baki ni ta wa ga funu nga su kawai ya ku fa a ga darbu salihiyya ke di mashkin dole ne ko a ce a ce ya wuce shi mun a fejin ga wula ga nabi a wani ijazatan bai ijaza ke ijaza mene ijaza ne ijaza wuji ki wa a cikin satifiketi ne kuma ya ci ga ga misali ba ne za shi cin da ba mun sai jikatu mun ji mun jikatu mun mai ga gobe yanzu ko hadisi fitin ku Qur'an fitin ku kaza fitin ku kaza fitin ku kaza fitin ku kaza fiti Man bai daga ka ya ji makanta wani alhamdulillah sai shaka ta gigu gani ko sai ga to ne za ka da kaza bai jikatu da ni ya litafi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza wa muje tsakanu wa mu maji wangi in ma ne ga yaji da kaza nan wa yaji akida wangi wa da tabiya guru yaji makanta yau ne yaji kokari sarawi na maji kaza maji kaza maji kaza mai zini ji ga litafi kaza da kaza da kaza da kaza na ji wuci limi ga gani da na da to litafi kaza wace na kidiyan na yi zini jiru tun da da ya zan da ciwo shi kwata yin doro madan na ga kiyo ne igan ku ja ga nan har da bani ne mu madubu da wala ji ga da har da bani ji kiyo madubu a da gaji da Qur'ani nan a da gaji da kino ya hadisi nan a da gaji da ulumunu ci kakai nan sai ga na dangura al-Guraiman Rabiul Markali Ali ibn Hassan al-Halbi al-Asari a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani Salihu Ali Sheikh ba ta ga ne bai ja ga shi yiri yiri al'alwani ko al'ulwani hamadul ansari nga kai jaga masallaci a nabi sallallahu alaihi wasallam gan waye jaga ji al'ulwani a su yawo sita bayanin ni ya ijaza masnabi ya limama ahmad bin hanbali ni ya ijaza al-muhalla ibn hazm az-zahiri ni ya ijaza isnadiya min duwa madne buga da lawzan nuna ka toni sai shi bije ne ale gan قالوا تاتي اخبرنا احمد بن عبد الدائم رحمه الله واخبرنا المحدث تاج الدين كو يا المحدث هذا هو المحدث كل شخص من يحدثي ماشي اما كانوا كلام محدث بني تنتي بني ta yi tuci ba tuci ba mana a legan waga ake wucin kutubu ya ulumul hadisi shi wagu waye daga alfiyatul Liraki, alfiyatul suyuti mukaddimat ibn salah al-kifaya al-khatib al-baghdadi ne fatan ji. ke wato wani yake ga da primary gun kafin gwanin yanzu daga ne fata wa yace ku fiti wato godan kutu ka to so ganci tilike asrar sita kutu ga al-masalih kutu ga sunan jami'an musannifat fata huwa yadawi wace a ɗajejen ta bakatun ruwatu da taraju mai zainin dore wace a daidai da tamiyo da ya sayi da da ya fi da kaza kaza ɓata guwa yau wọ́n lè dọ́nà kó wọ́n máa tẹ́ ẹ̀dín méjì wà á dé mọ́nẹ́jà fẹ́ láì ìrìṣàjò àfẹ́ láì lè ní pátá wọ́n náà wọ́n ti máa fẹ́ jù mọ́ rẹ̀ sẹ́yìn kàtúnà sọ̀bá àmọ́sá lẹ́yìn àná hà wọ́n fẹ́ practice ko da ti fuji lo ali la ma sha Allah shi da muhaddis amma bani ale gan je pata ai jima'u ji falu sunna to zai ji alu sunna ne ko don biyo za a shek muhammadu nasiru al'albani muhaddisu gagaru ne na gazanto na jeli na hadisu da jo zamanin nan bal ali ibn hassan alhalbi al'asari ga al'imamu al'albani hafizun allamatun muhaddisun kabir abu isakul huwai ne wa da mukaddima nujiya takriji nujiya almuntaka ibn jarudina ya shek gaba ka kuno ji ta ake kiya almin ka tayin mai jaru na wusa ne da ya shek mawun nasu na albani al'albani sha ba albani ta kaba bugu wuje ji makanta ne ji tahriri ke minan wuya ji tahriri don ga da abu sa kulhuwa ne bana sa kulhuwa ne ta kaba ta bugu nana hmm. wale wale zaye doje hafiz al-asli wa muhaddis lokaci dojin a shek mahmudu nasiruddin al'albaniya mu mai da aki da gato albaniya sai da zainu da juna wala yawa amma ba ne ga da bayan nan da wuce yi goga zan zamu ya sha ake man aje ba da zai goto ne jin mai ne to ne jami suna ne abdullahi harari ethiopia gugu muhadisu mu dai ji kare Fariya su sun mu hasan maka su ji abdul fatah abu da.

al'albani a jihajali nan a ga shek al'albani ne ba ga tuyo can rayuwar wani ba kuma albarka da ya sami wajen rayuwa amma wa ga jiha jihajali zuwa ne ga ya jijin nga ilimin hadisi nan gan ta gi shu'aibul al-nawuti ga gangani da ibn hassan al gangani da mukbil al-wadi ake bai jinda bai ungaji abu isa kulhu ne ga wanda bai gaji damuwa ma falai a shaza wuce ya ji ciwo a ke tuba ma mafi lo shi ya mani amma a libna hassan ya yi dango abu ya sakin huwe ne ya yi dango domin ci ta zuwa abu losa dina ya ji makarantar mafi lomu hadisi kafin da ci na hussein a sulaimani misra abu wudan muhaddisi bakara da ci na hussein domin da ci a legan min da isnadi la ja zuwa ni ko man ce sababu talifin kitab sababi na la ci kalita fi nan من الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني لما وردت أملة بلستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه الكرام سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأهرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها ويمنها وخيرها وأف وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وإرشاد العباد إليها وحملهم وحثهم إياهم عليها فاستخرت الله تعالى وأطلقت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاقتصار رجاء أن ينتفع به أولو الألباب والأبصار والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشاد والحق بمنه وفضله من قال الحمد لله رب العالمين يبقاتو لوجي تبتو يا الله والعاقبة للمتقين يجزب وانجي لوجي تبت يا زي سنة وصلى الله على محمد الصلاة يتيتي لوجي تبت يا نبي محمد وعلى آله نزمع نبيه وصاحبه نصحابيه أجمعين بينهم أما بعد بيان فإني لما ورطت عمل طبرستان حقيقة نفكك كاكونا من لدنا كويجي نيغام طبرستان وبلاد جيلان بيجي نيغجي جيلان ne mutawajjihan ila baitillahi alharam kan ga ufelu ka tayato na mana ufelu maka ko baitillahi alharam وزيارة قبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم بزيارة نواد له قبر يا يعني نبي صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله بزامع نبيه وعلى أصحابه بصحابه عليه السلام نجي وتنا زيارنا على له يا يعني نبي صلى الله عليه وسلم سألني إخواني في الدين يجي مجيا ديني أديني أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين كدو لاكو كويكلو دا فصل دين وتجي نجي قلتيا أصول يا ديني التي استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين نزج وغلاني يعني من يدش cikin addini jo ala wa suna wa ulama il muslimin da manyan musulmi jina wa salafi salihin wanda salafu kirki ma na bi shi wangi wangi wa hada amma wuza shi ba wa da'u na sai ilaiha amma ke yi zashi shi ga ga lagwa sun tafi da wace bai ko wace fi kulli hin zamanin dondo nan wa nahu amma yudaduha wa yunafiha jumlat almu'minin wa amati kaladan yana ga ga ya wuce ba ku ta ku da in sha kuma na aka mumi na jada juna almusaddiqin mu na ja gaskiya ya almuttaqin amma sai to yace nan wa walu fiti ba amma sai ba zaji a sai ji wulaya zaji sai bane da jami to akida wuce nan wa adu fiha amma sai ke ji dawa da zaji sai bane da jali akida wuce ba nan wa badda'u amma da ji gaddan bidiya wa kaffaru amma da ji kafiri mani ta kada gairaha dan ga da wasu akida nuci mu ji akida yana nabi sallallahu alaihi wasallam sabi ta nan wa ahrazu li anfusihim amma gugu sala da mari ba ya ci ta ca wali man da auhum ilaiha barakataha ganda zai ja ga yi shi da ko wuce nan ga sai ta aja sai ta aja barka sai ci ma albarka ya akida no sai gangani da yi da yumnaha ganda falalawi wa khairaha da alkhairu wa da ila ma qaddamu amma amma gwagin yana lashi to min sawabi itiqadihim laha yalla dana ajiya ya akida na lawa suna wasin fakihim biya da ya kwana lasu akida na wa irshadil ibadi ilaiha da ya wuce na jafe guba na ga lagwa su a kida nan wa hamlihim a mafi lalata wa hatsihim iya kuma alaiha a mafi ya ku da ga lagwa su a kida nan fastakhirtu Allah ta'ala mica ita wa ga mun tsaci mu yi istikhara wa asbatu fi hadha ma tabbatar wa jida juz'i na ma'ana da litafi ma tayassara minha ala sabil al-ittisali yana ga sai ci ga fún ẹ̀mí náà àmọ́ àwọn òjòjì kókóró di rọ̀já ẹgbọ́n ní wọn báko anyan tafi àbíyí ulul albabi yana zai ji sai ci ga láǹkàlì a àdé amfani na wal abusari da zai sai ci ga basira ne wallahu subhanahu yi hakiku zanna sai ci na litata na ne kaga sai ci wuce zato kirki na ije gan sai ci mu da ana sai ci awon tabbatar wuyayi wai yujizilu alaina almanna sai ci na ula falalu juyayi bit tawfiqi gangani da dacewa waje ne sawabi da daidai wa sirki da gaskiye wani hidaya da bawi wal istiqamata ala sabili rushdi gangani da bi tilak dake ta ce akwai goro wal haqqi dan da gaskiye bi mannihi bi falal bi riyatun sai wa fadlihi bi falalan sai ya ba kwatulu ji tabbatu ya Allah ta bana ce ya wa kulil hamdulillah zai ba kwata ji tabbata ya Allah ko والسلام على من والسلام على عبادي الذين اصطفى الله وخير أما يشركون da ya zaba hanyar nuni tabbata ya zai yasu da ya sai ci na ebana da sai sai ci un gai wala ya kawo da takani wa gangan da yamba ya sai ci an ta jala bai naka bai na zabi lai wa kaya wala ya kawo da takani wa bi azabayin sai ci da sai ta yi ci ga an tabu da Allah la nuri min Allah ya tarjo sawab Allah waje ba da ya sai ci ta ci asiyo daga bayan sai ce bane wala da ya sai ci na. wa an tai sani ba ma su ya talla wa mallo do ya ganin be ne bayan sai ci ala nuri min Allah ta ci asiyo daga bayan sai ce ta kafu ya ka balla bane wasu ne a ga bayan sai ci na. da sai sai ci da ngai filul mamur na ga ga waje na wallahi wa tarkil mahzur yana ya ga wala lugwa na wala lugwa wa sabr ala al makdur kada ga yace maga da ga wala kuloji da bane da jige su da yace ki aga ya zai ji alo aljanna na tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya aljanna yace ki yuji shirji kaga da su da yace ki na mini falale da sai sai ce da jige su da yace ki na ta ja famba gani jawani sai ya nasara ayo ya nasara inna allaha ma na taqaw wallazina hum muhsinun sai ci ajin hafan bazan ba zai gaisu ne sai sai ci da jigeji bulubulu ne bale ga annabi sallallahu alaihi wasallam lai taki haitu ma kunta su da sai ci da nan doro no gaddano annabi ma ne sai ba da sai ci ga sai ci ya wanda sai ce ci ga mala annabi hadu sai ga mai ni asaluka alhuda sai ci me baba hubi wani wa tuqafu da sai ce ci wal afafa wal ghina sai ci duba yi a salatin sai ta duka bi ta annabi Muhammad bin sami bin sahabi shi bayanin wajibi wata ce musulmin don don a fejin salati annabi sallallahu alaihi wasallam na ibn sai sun lafi ga inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi sai su malaikatu ya salati annabi ko ya yi wadda na amanu ya na jayi mani na sallu a wa sallimu taslima zai ja su lafiya sai ya ci ya yi nabi sallallahu sallam ya mafe ba ce yi annabi sallallahu sallam gaza na tambaganin ga na ya yi burugo maja su lafiya mi yana albakhilu man zakirtu indahu fa walam salli alayya annabi sallallahu sallam gaza ya saban ga fariki ya mi ne gaza ya gaza ja su lafiya ga ganin fale ga ja salatu ya nabi to ga ga da masalacin nan wa ja salatu ya nabi aga nabi to yana wa ja salatu ya nabi shaba duwo wa ja salatu ya nabi karshe ya duwo wa ja salatu ya nabi aga sallai na wa ja salatu ya nabi to ga ja azkaru nan wa ja salatu ya nabi to ga la ziyar lo masallaci ali sallallahu alaihi wasallam ji sallama ya nabi sallallahu alaihi wasallam kabaru gwanin fata na jibin kayyim wa bayani ne ga mai jifilita ne ga jalla wala fami fi salli salati wa salami ala muhammadi khairil anam lóṣì ní ànábì yóò agáyí ànábì yóò tó sallallahu alaihi wasallam ilé ẹ̀bọ́ ànábì yóò rẹ̀ zami ìtìdẹ̀ fẹ́lẹ́ lánú kó sai na yí gbẹ̀zùrí zuriyoyi aqil da zuriyoyi jafar da zuriyoyi imishi ya ànábì sallallahu alaihi wa yìí wa sallam ko da ya gishi ya nabi sallallahu wa alihi wa sallam ba ta da naji aje za mu ya nabi shi ga mala nabi sallallahu alaihi wa sallam ga imani da ja gumiya hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati sagai waye wa alihi wa sallam amma shi a shi alaihi min Allah ma yi ku a ga zani nabi shi a ga yi eh, eh ya ke wanda so yake sayyidina Hussein ji kawai yau ko da na Ali ba ne ga ganna jiki a yau ga ganna ji na yi kuskure lawalan saga annabi aka ga zai sado gon gai zane gumbi nabi sallallahu alaihi wasallam ma imani jin ma su ta ma jihadin ta ce imani wuce wannan sahabe shiga ku kuma annabi ma na rabu ku gure ko uhud ko ko badr ko ko hudaybiya ba sulu ya hudaybiya fa ta gajo sabe ga kai imani inji da annabi ga sabi kun awwalu awwaluna min al-muhajirina wal ansaro sahabe ji gai zai ji ji anabi ya anabi sa sallam a ci jiun taimako a ci jiun nasara nan sahabe gai zai fe ji sallah zuma anabi sa sallam nan sahabe ji ga anabi sai ba duwa ya a so ji nan sahabe maga anabi sai ke ya bushara ga da aljanna sahabe maga sai cin alqur'ani ji adana anabi anabi juwa ya anabi anabi sai ba ya zunu sai ji ji anabi sa sallam nan lalla wani sahabe ji hulayo imi na ji anabi sa sallam ke ji ya wa sahabe ji ga ke fi biyo sai za shi shibanin nan ku ce na zahiri na jibo wallahi tallahi zan do na gaya na sabi alibi bada zindi ku nan ga nan lokacin ya tabaristan yanda ke jilani nan ke jilani nan ga ya jiya shekha abdul kadir al jilani ne buyu kashi rojin na je bani mufelo kaku na ka ba ni ma na mufelo ma lo masun lo ka tayato ya cinan ka gwanin gaji wajibi wata ce musulmin dun da kin yi ko walillahi ala nafi hijjil baiti man yastata ilayhi sabila sai ta haji laji wade wata ce zanin dun na walo na da kin wade yi ko ga mala ni sa sallam ga yaye ga inna allah farada alaikum alhajj fa hajj sai ta haji laji wade ta ce ga gaje felo haji a ga kulli amin ya rasulullah annabi ya ndora ga na felo annabi ga na'am da wajabat ni ga ga eh ga wajibi amma je inda yi wajibi wajen jin kansu ne rayuwa sai ci ga jin falala wani kawai maje yi kwamin shikenan wa taqullaha nastata'tu la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wa ma la idza lam tastati shay'an fadahu wa jawizu ila ma tastati kaga yanda ta yaji ba ci ce gadi da jina so wa yaji nan amma wa ke ne za fake bejin bara biya ma je gwa jina wa jin su kama wa lokaci digi je mina wana ngai bana wa yaji wa na yare no bana ngo do ga yanna jini ga ke bitami yau to ci da wuya sai shi da yiwo na da fela kuma kana zira umar kura ومن حولها فجد يجونا سيتي واكو مكانا نعم. لما لا نبي صلى الله عليه وسلم قال وقاي تجد سيتي واقع تبقاتنا مكا نعم. شما رانا هنا مكة ودنين الناس مكة ngai ba ne da je sai ka kibla wannan ma na kaba ko قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام maka no le da na fahara mu yo da na alfuru mu yo mun da kala yo kana aminan gando da ga ga daban waje aminci maka no le da na fa da nu yo na ne yo ce ci ugunan da nu yo na ma bi sallallahu alaihi wasallam da na maka no le da na fa da nu yo ne lalu haji na rai kabin sai ta ga nabi ibrahim ga hutu ka ba ko kutuka ta yato yake wani kawai ibrahim alkawaida min albaiti wa ismail bawa tushen maka annabi ibrahim ya zuwa bayan maka wa jal aqidatan min minan nasi hawi ilayhi wa gajin wa ne maza an gila ta da goye maka ba ta maka gabo salalan nan ke daga da maka a juya kai yau ga ya maka maka yana lela kuma zan da ayula ba bata da yin makashi a cin haɗa da nan madina a nabi sallallahu alaihi wasallam wato mai dafa lalama ka zo maka dafa lalaga madina ɗagbona sallah na waje masallaci ka abu wani wai dubu wuce na waje ba nuna shi dubu dari ciki ba wasu ta zace shi shi to na fila to falila to ba to zuwa to lafiya to magana to isha ba ka boye je waje fundoro gobe ladan da na akwai kana to sai shi dubu goganci

amfani ga maka da fayla sarawi wawun felo maka lo mu feke lo na madaji ziyara yanka bane annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na wale ga aqidan ahlus sunnati wal jamaa a annabi sallallahu alaihi wa wasallam ga la tashaddu rihal illa ila salati masajid eh jin zalo da nan don da sai masallaci guta masjidil haram na ci maka wannan masjidin nabawi na ci madina wannan masjidil aqsa na ci baitul maqdis wani ya zubi masallaci mutane ya nan masallaci kaba masallaci a nan masallaci kudus tare daga abun ne za a zunzun lo kabari ya ko amma kai da ga zunzun lo madina in lo lo boye masallaci ya bufala lawanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan amma wake ga jizugu mu cuji sallan mu ya masallaci annabi sallallahu alaihi wa alihi mu cuji annabi sallallahu alaihi wasallam sallama mu ja salatu amma rihla nan waje ainihi na ba wani jino masallaci yabo na sai da rihla wata lokacin annabi sa sallan wasu idan rayo amma ya tuna masallaci ta ke kabari buwa la'ana Allah ne wanda wannan sara ta kazo kubura an biya yi masajida la'ana ya ce tilu tabbata ya wajen sara ja kabari annabawa ajila masallaci amma yake ji tawafi ya kabari a fayya tawafu bil baiti al atiq kada me yake shishi in sai ji sallah ya shehu kabari ala tu sallu ila al-kubur wa la tu sallu ala al-kubur ya ji sallah ya shehu kabari ma ji sallah ta ce kabari ma ale gan ga ce yan waya jini shi a gan kan ya ko wala ku ko du ya yan ga ku kala dan fasalin yo ce mini usuli ya jini musulunci wannan a sha musulunci da wantaka ko bo. ta musulunci da musulunci da mai da ya bada to shiga inna mal mu'minu na ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum mu'mini shi yaje ga jaga da feji yara takani ya yaji boye jo yalle yana ni sa sallam ga almu'minu lil mu'mini kalbun yan mu'mini ya mu'mini ke kala na tunu ya shudu bazuhu bazu aja sai bo da jika yalle yana ni sallallahu alaihi ga المسلم حق المسلم مسلم يجي مسلم يجي زالونجا ويجي حسدا كو mene da ta gane ba ne ga yan uwa bo musulunci da jin biyu na wula kuwa kunu da usul din kuma ba da usul din ba kuma ma'ana bayani na da ga yace a kidon ne zai shi ga lani min yayi mai musulmi min yayi mai ajiri ga mai musulmi ga salafu salihin da jalagwa sunan amma lab amma lawu za ja mai za ga da alagwa sunan da bana nabi sallallahu alaihi wasallam ngai zai ciyaza ciyaza shi yi ga ga lagwa su aki da wani gidan ko bai ciki fata da sala yamma fara ya ga lagwa su aki da wani tashi wala kad ba asna fi kulli ummati rasula ya fi shi da ta al'umman dondo ali ibn Allah ga ji buta sai ci washi tani buta buta ma lafiya gangan be taguci anabin dondo ɗanin ka jama'in shi na wai la'adin akahum huda kala ya kauni budullah malakum min ilahin gairu ya annabi hudu da ba jama'a adawa shi ko ce ga ya jama'a miji ya ga kwasu ebe jibuta ce ci da sun goye ya jibuta ga lura so ce cocin annabi shaibu wa ga jama'a shiga ya kawo mi da ma min ilahin ghayru annabi ibrahim wa ga jama'a shiga ma zai tamatil lati antum laha atifun qalu inna wajadna ba na laha abidin qala hal yasma'unakum yastad'un aw yanfa'unakum aw yadurun qala fa innakum aduwwun inna aduwwun li illa rabbil alamin ba ta kuti yanne ji maki limi ya daga jibuta sai ci artu babu na annabi ibrahim mu sai ga jama'a shiga wa bada bainana wa bainakum la da'watu wal baghda abadan hatta tu'minu lillahi wa da tsakanin biyan kiyayya ko wanda kuma da tsakanin biyan da gwada ga iman jigan gani bai ceciya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanu kaza shi shi ne la ya la kunu la ya la tuflihu eh ga la ya la ga gangwa annabi to zaji tunan ẹnu káyìn tún rádà láwá àzàjì náà láì zàjì bayan kẹsìrọ̀ kẹsìr bẹ̀bẹ̀ tún lọ́sí iná wọ́n allah na buda illallah wala nu shirka bihi shay'a wala takiza ba'du na ba'du arbaban min dunillah ko fa yanta wallahu shahadu bi anna muslimun kaga dai ya ahli takani da kalimar da aga ko iga ila bi jibuti ya sai bugi iga ni zan go ji da je sai ci ka kai mu ta walla ga da je ba ga ya ajan to le ga je ga isha dure isha isha dure jiri ji anna muslimun ga ide muslimiya ta rayo sai shi ba wuya annabi tun zayi tun gane tawhidi da ke la'an annabi tun ba zu tunan gayi na katati kauman min ahli kitabi fali ko fali kuna wala ma tadu mi regi ayi shadu la an la ilaha illallah ko rukun ya mafari musulunci wa oh, ila ilaha illallah ga mai tauhidu buniya da islamu ala khamsin shaɗa an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah imani ga gaza go kaja aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un mu'mini ja gangwa sha ga gangwa zai ji da imani ne ko zai ji sai ta la nasara ne mu'mini ji وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا تقلفنهم في الأرض كما تقلف الذين من قبلهم فيتها لكوه جيب زي جاي ما جميني يقولون جونغا نسأل الله مغلالات خليفة تاتيا تيمو ولا ينصرن الله من ولا ينصرن الله من ينصره manyan musulmi ji biya salafu salihu ne ji a lawa ko wuce wuza ja mai zaji gada lagwa su ene maga ga ya wuce bana ga zaji alawa aya ene ga ga ali uba da wala su shirku bi shay'a e ga la yan doro fatati ba ci na ne ba yanzu la fatati ba ci wa ne tauhidi ba ilhadu iya ka bitu da da sun da yace ce wa le ba sai ce wa can ko ko illa al asmaul husna ko fadu biha wa zaru allazina yuliduna fi asma'i yanzu na sai ki wulu da ali tuji na na le ba akan ne saka misli shay huwa samiu albasir yanzu ga sai ki beji na na le ba aje daga wuce lam yalid wa lam yulad sai ki magiya zandoro ma mawa yanzu ga sai ki talaka na na le ba akan قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولينوا بما قالوا بل يداه تاني ينفقوا كيف يشاء يهود شكا يقول شكاية ويتشي ويتنبو ويتشي في ذلك تشي راعة يقوى أتقع في الدار أتقع يتنبو ذلك كبع بين تشي بيشو إذن ويتشي تعبتن أنه وما كان ربك نسيا كو ba ne ga yin niji bata a kai na gaga da akida yin sun da bana mini ne da yin sun da bana so ga jibuti a da yi soja ne ko ci na ya soci wa arbaban min adami tun man yaji wani ya fasto aji ban da soci a zamuci ni soci ban da allawi

ani buduni wikiyo wala'u wajtani bu tagutu wikiyo bara'a وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إن سيكيو براءة حتى تؤمنوا بالله وحده وتكيو ولا يا يا جيجا هذا نفو فإنكم عدو لي نكيو براءة إلا رب العالمين تكيو ولا gogo wade wale ga ne ga nafiyun wa isbatu nafiyun wa isbatu akide sunna nafiyu kawai wani tauhidiya isbatu kawai maji kiyayen tauhidiya ga mala akide an sai wajen jama'an dogo diga ga akido especially masala ilahiyatu aja ku kala tsakanin nafiyun wa isbatu nani za ga shi kursi ne bayatu kursi ne nan nan ga mijin da ne yaji kafin a sai gina kashi sabo tun ne ga daga manyan ta ga bismillah eh. ba kara kara ne Allahu la ilaha illahu ne kiyo Zuhu هو الحي القيوم هو الحي القيوم إثبات لا تأخذه سنة ولا نوم ينفي ولا نوم وجه ينفي له ما في السماوات وما في الأرض في إثبات man zalladi ya shafa indahu na sai na ci ma na ji zata ba to ya ce wani illa bi izini sai da izini sai na ci isbatu alai wani isbatu ya shafa a ji umma na fi ya a fi shirki a ji ga daidai to ida ma na sai kiyan ne ya sudatu ولا يحيطون بشيء إلا بما شاء يس يس نسكي كيو نفي وسع كرسيه السماوات والأرض لا يثبت ولا يؤوده حفظهما نسكي فهو العلي العظيم إثبات وعليك هذا نفي إثبات نفي إثبات نفي إثبات قل هو الله أحد الله الصمد إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي kaga ga wani nafi izat nafi izat lai saka mislihi shay'un ne nafi wa huwa sami'u albasir ti fi izat walillahi al-asma'ul husna fad'uhu bi ghanna sai ki izat wa zal ladina yulhiduna fi asma'ihi sai zan ma kanu ya'malu nafi fi nafi kaga ga wani nafi kawai yuri tauhidiya izat kawai yuri tauhidiya da jaji nafi kawai nai jahamiya mutazila da fatiyan da shaira shi sun kete ya ji meji za ɗayan filafu al'imamu shafibi aliti samu ga ya albila nan gaya tsare katu mutara hatu fi diyu e na da jini na da jini yi zahiri shari'a ga mai lula gan wanda da shari'a bane kim ne tula da ya ajiye na ga wuce tula da yana nabo ba layin bidiya magiya al kun ji na kun. wa aslamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina yana mai ajini yi ma ni mami lada yanzu ba mai da musu musulunci ga yi ne ba ne ga naji bidiya naji ajini zamani a nabi ana wa ba ne sai yawa an na za su rasu ta fatabi wala tatabi subula fatafarraka bikum an sabili ko na goro ya mitu daga da lamita ko saka saka ne ce bu be ga gangani ne ko sai ci ma she ko ne ko goron nanin ko bidiya fama za ba da alhaƙi illa zonal ba ya yi gaskiyo eh dan wata ya yi a shi ne ga hali akwai suna ba akwai akwai kiyo akwai bidiya a annabi sallallahu alaihi wa sallam ga man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amina biya ni gari a kusa min ujurihim shay'a wa man sanna sunatan sayi'a fa alaihi wizru wa wizru man amila biha min ghairi kusa min awzarihim shay'a da ga ga la ya ko kirke mana sunna anabi na ga na wagu da rayi wa da ladu to zai jiga to yana da na ga sai ko da biye nan to jiga wa da su to zai jiga to yana ma da su ma ke da lefu zai jiga to yana ba ga ciwon jo bidiya giya bidiya fata ibn ali sallallahu alaihi wasallam ga kullu bid'atin dalala bidiya fata e giyo man ahdatha fi amrina za ma laysa ma laysa minhu fa huwa raddun zana sai ga dadini bo madda bashi budana ganye da su al imam maliku ga man ibtada fil islam bidata yara hasanatan sana sabidi abi dadini to le guje na to kadi za ma anna muhammad khana risala ba mai da da ga annabi muhammad ayin shi juya ja fa malam ya kun yau mai zanji nan fa kaifa kun yau madina wannan jadini zamani annabi ya nika da ga jadini nan nan ga le bidi aja ko bidi aja ga shi na su ko ga ade bidiya fil adati a madai bidiya fil ibadati a da bidiya ya al'ada a madai bidiya ibada ya fula ya kwa sai wa guda da mota ko tu mashin tu keke tu emina aji kon creativity wani kashi tu emina zin ya haɗe wani tu emina almiliyon zin ya haɗe wani kashi ɗatan da jikiyo ya adat wal aslu fil adati ibaha ko wal aslu fi adati na ibaha hatta ya ji'a saliful ibaha amma ga ya jini bo wa sai da na jini bo sai na shari'a ga lajiyar da ki bai gudun yau ne da wannan zuwa da kuwa da fikiya wa batan eh yana da fi shari'a na mazkuri ko ne ta an min al umuri eh yadda shari'a ba inda goyen ne ga da shari'a ba ci ga a mutu yana mana wa jiya jina sai na ga gawo jinin wa mata kuma rasul fuku zai mana asmanu kan tawo la la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli bidiya ya jini gani ku ci aga a da bidiya ya akida da bidiya ne jinin akida ne bidiya jami'a bidiya akidu bidiya kadariya bidiya akidu bidiya jabriya bidiya akidu bidiya ya kawariju bidiya akidu bidiya rawafidu za rasu da shi shi'aji bidiya akidu ko amma bani bidiya ya wa da su wujudi bidiya ki daga usai imam amma bidiya ya zakaru ibn sufi ne ji amma kuma gidan bidiya ibada ne ko bidiya ya malidu ko bidiya al-isra wal miraj ko bidiya al-isra wal miraj ne di celebration yau kai ba yau tsokin ba wasarar da ne ya tare da alai ne bidatu fil ibadati ko misali bai daga annaba nabi fadaki inda na abu da nabi nati inda a ciki ya su ta da rafi inda a nabi cigwa alo kula ya kafi duna inda a nabi cigwa gwati inda an zanna ko inda a nafiska ga na wetu farazi wuduyi nga nagwa nga na wetu sunani alwuduyi nga aji sallah Allah mai na wetu salatu zuri ko iktidadi ma ni an yatu fil kalbi wa talaffuzu bi ajida hatta ya bin qayyim da gurin ga sa lafa ne min mafaidi a shaytani don wani ga sa fe kun ga arata an tanji mina shaytani fa zim kitabi ga sa lafa ne daga wago lawa ga da ba shaytan bo agwa sai ga sa tu Allah fa bidiya dan ci zugun gode yin akida da ne bidiya yin ake wato yin ibada shi da yin akida wujin bala'i ya yin ibada to zai je ce ji bidiya akida ga su suke hagan ake ga dangwani ayi ka mutum hujja jiya wani ya ci bidiyo yana na wanda ana hujja shi gwa na jude fata na hujji ya yi wayu wato ga ɗaya wuɗo ga ya kwa na jaye ya gaja mawuya jiya ba dai zan zanne ba zanne da shakka ci kasu cin buwa ibn istikbaru nan na jihudi amma zan da ce dabbobin wallahi to ko ke bidiya nan rufe kida amma dai ni mun doba wai ko ya kirce zanna da uzurin waje al-usul bil jali da ga da laji ba wale ga ba ni zan ya ga ko do jiga kuma ji da pata ne ga ji bijiya ne ga ga mu mutaji wa mu ba ji ta su da ga usula usulul bidai ilmu usulul bidai ilmi usul yake ta bijiya ce no da na kauna yi al-alimul allama al-muhakkik al-muhaddis al-kabir ali ibn hasan al-halbi al-asari ko kalita ne ga alhamdulillah mu je da ta su ne kaga yaji a rasa kuye ilimin usulul bidai sai gaji ba wasu wasu a zaga zai bi talfiku yadda na musamman yi nauyi alimamu shafi'i misali babu mu jingo aliki samu gangani ga almuwafaqati bayan da ka riwaya yawai dan da ke ji bidiya mutiya dan da to gaskiya gume in wazaje ji daji ka ake dan da to ma ba no to gino da wato sunatun bawa ake ba da inda ba ta buwa ya gaza waje waje a shi wazan do ku da zuni ba ku da musulunci ba amma ke ka ga ga waga bibiya kaza bibiya ya kafirci yo wuce lau gazan doro bi ainihi na ga jin guwanin gaje kafira mu alimamu a wajen nan bale wa ga waga jami'a fata ku fa wa ga bibiya wa ga waga jami'a kafirci yo amma sashen jami'a jami'a suke ba sallah a ga ga kila wajen ga sashen ne jira da ya je limin doro a lafiya alaiwa guwa ya Allah kiyaye bal fulani zai ga kafiri hukumce ya ce ciye fi ciwi gaza an ga cingo ga gaza ka zanzu musulunci ba zanzu ruwa shi wa mil lashe geti a gun addini musulunci ga zana ba wunan wala kuma ba zana ba wunan wala ta ma ko ga ta ga je fali ya mi abi wala ta kul bi asira tukum al kadhiba hadha halalun wa hadha haram yataftaru ala allah al kadhiba inna alladhina yaftaruna ala allah al kadhiba la yuflihun ga sun gama na kasuwanci ma zando ne ga sun gama na kasuwanci gangwa zando ne ma ga ga yaji za na fakadi ba biha ahaduhuma ga malawa ga zaka za fasiki zaka za kafiri yo zaka za dan bidiyo yo zaka za kazo yo masale ahkamu ne na wuje danja sarawi kabo na za na ga na wani ko wayar ga na wani ma dena wa ga ba ya na ga ji hankali sarawi a sai da jihi ko amma de lada shi ya kida na lagwa suna wale ga manye laga na laga gaza wancin gwagan da lada yi wancin gawai ji ba tu jijiya ala dole gaza wancin ji ala da wancin ga dole dole ada zina na hin waje fata ga insha Allah ta ne ne ya ba wace ta ala duniya gwana ke lagwa sun sunne ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne amma sai isa shi ga da gwa lami atu a shan wadda mini yanu ga yawo jina sai ji ga ilimi la ya wa ya jini ala uza shi wani ta kun minku ummatun ya duna ila ila alkhairi ko wa ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kadi da fita ce bani ya kai za shi ko guru nan amma sai kan wayan da tije da nan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar ya gaji alkhairi ga dunya al'umma shi ko za shi ko alkhairi mai kan wayan da tije da udu ila sabila rabbika idza ya ne ko sai ki yawai ko bil hikimati da hikima wal mawizati al hasanati bi wa'zi wa andi wa jadilu bil lati hiya ahsan wa amur ahlaka bis salati wa sabir alaiha da ne ji ya furo da sallah mu la kuro ji gangan ge nan bari muce san tabi ma tumar wa alidani jahili sakonin ga yawan gun ya gaji yayi wannan bai ga ma'un zila ne kan rabbi ka fa'in lam taf'al fa ma balagta risalata sakonin la wa mitlatu wa tulo gaji wa yawu aya ga ni rabbi la ni ga marra minkum munkaran fa na ne ni de ni ne wannan sai ga yuru biyadi wallahi ba ga guyi tarwi fa in lam yastati ka gode yako na wajuna fa bi lisani da jin tarwi fa in lam yastati ka gode yako na wajuna bi jin tarwi na zuku fa bi qalbi na jiba hanan bi ya gumi wa dalika adhafu al iman gama la nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga dalu ala al khairi ka fa'ilihi dan la al khairi wuza jina je yake zaman yake juna gama la nabi sallallahu alaihi wa sallam gama sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi yakusa min ujurihim shay'a ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير يأخذ من أوزارهم شيئا ga ne yankano ga ji dawa na duku to ta ga cewa na ko ji na siya wanda ka bauta wala wala ba hu kashi wai ka sai tun duwo wo tura yanzu ta tun duju ba wo je tabiya wangi na wafe sayar wafe gobe wani fata ne e da miya kwai kijiwo da kwai dawo dawa jibi wuta nga malaka wa rijiki hadis ne ko do ale ga marati be e, foro be jibe tu e, marati be wa kare tu didi kaga wuci wuta illa be gwe kawa je wa wo je mi so kawa je mi so ko je ki waje ne hawari ji ga gwa ga zaji dole ngana hawari ji a ce wu musulmi shi da na laje ko o ce je musulmi da wata ya murjiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya da shi ko da ga ga lagwa su ko mun mawuji istikhara da sai ci tiki bai ji istikhara ne ji istikhara ci wani ga ci mu ba hanan ya za a ci gan waje ta kare bane wai wada ji san ba su ci wai wai sakon waje sallah ko waje sallah mun ya ji ta kare ke irin najiwa ne jin gan da ji daya ko amma ba ni misali wa kin zaki bada ba rubu gaja galam cewa ala misali yin zaki ko wa kin zaki ko shaka ta lokaci wa waje ne kai ga umu ko wa istikhara jin daga jala sai da sai cuji ta wai amma da ga istikhara jawa da aiwa ta zalo ta ke bika jawe no ga ni wa da ni sai ga mu ta da bayan ga da sai daga insha Allah sai ci ba wuya ya ce ma yi da aljanna ma za ba yi ji na wuce tabbatarwa ji da juzi in nan na littafin nan amma wuyi in summary form ko ya bar sai ci la amfani wani ya zai ji ga da hankali ne yadda zai ji ga yi daga sire nan ga legan bayanin nan littafin nan wacan ko amma ku bayani a kidan alusun ji a salafu salihu ji a sabu ladisi ji ku fi wata rauni kuma ya ba da tsoci zato kirki yayin nan ce ta wani tabbatarwa ceci ma ladu yayi sai ci mu wiba da akwai goro na aje kajanin saboda ba wai gwa sai ci budai na kala ta ji man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha kana ba wani ba wa wa zana ba sai na wai ba ya bala ni da sai ba kan don ga sai ci ne papa wube wani gama la annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya musabbitul al-qulub ya sarif qulubana ala ta'atik sabbit bana ala qadi sai to yayin bai tabbatarwa ta ce mi lafiya mu ibn zamu ta sai lutun guru ina da kiwo da ajali na ga ta ta kaya kana ci ma sai lutun bi ina da kiwo da ajali hun chulo na wa ji de hun wa ga ta ta lutun guru ta ga aljanna a shawa ne ga yazo bayan ta ci ko da ba wa ajiliya ta kallon za ka da hana bi ko za ka zaga aljanna bi ainiya sai da ga lutun guru ne ji da aljanna sai da ga ne ji da amma generally a ga mu generally a kidan suna mu ne je gina janna generally kafiri je gina yo amma waje shahada zan do bi ai za ka zago na bani za ka zago ali janna bani maji manhajin ahlus sunnati wa jamaa nu kafiru musliman bi kadirati wallahu dhu afwin wa dhu ghufrani wa liman qatala al-husayn fa innahu qad ba'a min mawlahu bil khusran wallahi kai da gaskiya ɗaban ninga gaskiya ne wale ɗane yanci kuyo ne ga malawa da ne salikin da manazili ka na gudu ya ka na sayi manzila ya sidiku ibn qayyim ga bayani mada madakhala sidikin to makhraju sidikin ko to kiyo makadi sidikin da kiyo yi wani ga je da hunde zai yi zai babban su baji da madarija ko da madarija da wani tafi ne ga ya ce makama su sayiri ne wani ko cikin manzila ya sidiku in ba ki zama ce na jo makada sudikin makada sudikin makada sudikin da kada sulikin da makama sudikin ya ji gada ko a za dora ta kaje eh, ya ne da shi bani wa da na jin zaba bayani yi wani mu shafi da sun ga shagon nan a tafiya tsarin ga wallahi nan bagawa ga naga ka ga ni sai wai wuce sha sai ki wiba ani ke na da bawo ni ni sai mu koyo ce wọ́n bá tó ṣùgbọ́n báyìí bá tó mú mi ní àmá tó ṣáájú káká bá bàtí mínú ẹni rẹ̀ gbàjẹ́ bá wúná àdúrà bá láì ìdínà fẹ́rẹ́ àtàlùmọ́tàkì mi tó ṣe wí bá. mínà yẹn ẹ̀ bá tí jẹ́ ya ni ya zikiri ba da yajja ani mine laza je ba wuna nga yi nga da nje ran mu dan dusama society ko na yi da na kirki ne ga imami mauludin ila ya da alif fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi aga mazayar matakai fitro ya mantuji a ga benu wuri ko na laje da tara ko na daje majuso ta ta kai mantuji jani ja ko ta ci wa jahaniya wa wato ke fitra no madu da ne ba wu ce ci ba ce tare yajin kama ba wu ma ga guni a da alidatul amma ba wu generally wa alladhi ata kullu shay khalqahu thumma hada sai jiga ku ba ko keke ba na wala jiki nan na wala tiya nan ba jiga ajin ba aliji zan ga yadda ga ne ke ba bai zagi ya ko ba wai ke ne ke ba ke bai zagi na sai tuji fitra da nugo mu mi na dana ni wallahi da shi faul alili fi masail alqada wal qadar wal hikmati wat talili on da ga yani on da fas yani da ya ta yani da bai ga bayani na jani ni kenan mai gushi da nan hidayat ne ba ci kiyo hidayatul irshadi hidaya ga ga ko cinan la ina kada tare la suratul mustaqim wa ni wo me ko wangi la ya ga ga na gen naja mai sunna mai bidiya mai huda mai dalala mai falilla mai sunna to ce wannan to ce wannan na sai hidayatul irshadi ro ma gani nan bai wa jani nan hidaya ta cikin gudu ga hidayatul tawfiki rasul ilal balagul mubin laysa alayka hudahum ala goto wuce da boba to goto ci budan to da ga ida da wuki ita kace ida yayi ni cikin zukunci awuwa ba ne kwali jinnu ya awuwa ba ne ku babo ko yana ngai fado mila surati ajahi wallahu alam da yake kama fi bitikin ke ke laga ya yake kama wa'alla wuta kamu ala tsarikaci la aka yi nagun ma'an gadaka da aga da cikin ta ya ko goro ya koya nufi sa sun ji tarika ya tijani akwai tarika zan wuce nuni idan ya ba ya ya ya village ya ko إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا زي قال أي ما جامعة بتكتكي تاتي يكون وجه هنا فيك ملائكة إليها فقنا قال جاج نقا جرازين ما جت وجدان قل آمنت بالله ثم استقيم بقى ما إيمان دي بسوتي ويبيتي كام ولا بتوتي تاتي نقا يعني قال نجي واقهم كيو أنا جاي واقهم yustika an ya yustika no amma ke laza da yustika mutu ilimi laza da yustika mutu yasta ya da kirki shi wala da yustika mutu al yakinu wala da yustika mutu da su ya ce ci ne zaga bai da hajji kai wa da lene da wala da yustika mutu ne ne shi ga shi gane sai bago ce ci wula yuba ne ce yustika mu yayi tekwai goro da falalwi da ramuwe nan ga aqidatu ashabul hadisi na kultu wa billahi tawfiq إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوهدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت به على ما وردت الأخبار صحاه به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه في كتابه أو, أو على وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تصل لما خلقت بيدي ولا يحالفون لكلمة عن مواضيه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تعريف المعتزلة والجهمية وش عاولي في بدنا اه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تعريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفون بكيف أو يشبهون بأيدي المخلوقين تشبيه تشبيه تشبيه المشبه خذلهم الله وقد اعاذ الله تعالى اهل السنه من التعريف والتجهيل والتكييف ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه وتابعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما ورد القران بذكر اليدين في قوله لما خلقت اليدي وقوله بل يداه موسوطتان ينفق كيف يشاء ووردت الاخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليدين كخبر محاجة موسى آدم وقوله وقوله لو خلقك الله بيدي وأجل لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كما قلت له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيدي بيده من قال عقيدة أصحاب الحديث عقيدة أصحاب الحديث qultu ni ga wallahi tawfiq sai tu ji badeyi inna ashabal hadisi hakika zaba hadisi المتمسكين بالكتاب والسنة نجا ولا صنع القرآن قال السنة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله أحياءهم تأتي ولا وطولوا ذا زي جاي جاي مين أبونا ورحم أمواتكم